وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا mun nufi ayyukan da kafirai suka yi a duniya na da'a da alheri sai muka mayar da su saboda bacin su da rashin amfanin su saboda kafircin su kamar ƙorar da take tashi wadda mai kallo yake ganinta tana shigowa a cikin hasken rana ta taga